يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا تقوس أكن يكيجر غوتن جمال الآخر باين جرم رضا الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمهوري دمي دا ثلاثين ya yi daidai da sha takwas ga watan uku 2016 a karatun cikin littafin hannun masa'il fi sharhi muhtasar al'akhdari bidala'il akwai tambayi da ake ta yi dangane da biyu dan bidi a sallah da akwai gurare biyu da za mu karanta wannan to yana yi karatun hannun masa'il kenan sai mun ce za mu karanto duk abin da suka rubuta yana lokacin zai kare za mu karanto ne daga ciki akwai sharhu al'aqida at-tahawiyya sannan kuma ɗaya littafin shine majmu'ur rasail wal masail bil imam ibn taymiyya za mu fara da wannan sharhu al'aqida at-tahawiyya kuma ku yana da alaka da matsalan da malai ka mana nan ya wanda ya kara sallah a cikin sallah kwacin-kwacinta masu ba sai ga yarka malin ce ta baci da akwai kwacin matsalar da zamu wuce a nan wajen bin mai laifi sallah ko mai yin babban laifi misali mashayin giya ko mazinaci ya kama na nan a shafi na 374 cikin sharhu al'aqida at tahawiyyah wannan bi tahqiqil albani ke to muka fara da wancan matsalar cewa wa man zada fi salati mithlaha batalat salatu amma wannan kisan yana nuna cewa sallan bata baci ba anan shafi na 374 da yake kamana yanda magabata suke bin fasiki sallah dai an sa shi limanci shi ne ke cewa kazalika abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ghayruhu yusalluna khalf al-walid ibn uqba ibn abi ibn mas'ud da wasu sahabbai sun kasance suna sallah bayan al-walid ibn uqba ibn abi shi wannan al-walid an jarabta shi wa kana yashrabu al-khamra ya kasance yana tiltilan giya hatta innahu salla bihim subha marratan arba'an har wata ce ya musu asuba raka hudu thumma qala azidukum sai waiwaye ce a ƙara muku ne a raka hudu fa منذ اليوم fi ziyada sai ai tintini muna cikin ƙari to wannan asar yana nuna maka cewa in ya inganta zai zama kenan matsaloli biyu kenan matsalan farko as-salatu khalfal fajir sallah bayan fajiri sannan kuma matsala ta biyu da muke cikin ta wanda ya ƙara a cikin sallah fiye da haka fiye da raka'a biyu ko raka'a uku sallan magriba ko sallah raka'a hudu cikin salatul zuhur ko al'asr sallan bata ɓaci ba to dangane da tambayar da aka yi sallah bayan fajiri ko bayan mubtadi to mai al-aqidat ya yace wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla yana da cikin aqidun ahli sunnati jamaa nara salata khalfa kulli barrin bayan duk mai biyayya ga Allah ko kuma wa fajirin kuma fajiri in an sanya shi ne limami musamman lokacin da yake suna da tsari na limanci limami za ka samu shi ne babban limami a gari wanda yake jagoranci amma mu yanzu al'amuran sun tabarbare duk taku uku hudu biyar masallaci ne amma da ka samu limami na gaba da ke samu to ko da fajiri ne aka sa shi imami to ana bin shi wa alaman mata minhum ko kuma wanda ya rasu shi ma bar na au to sai kawo a cikin sharhin ya fara da hadifai amma daga cikin hadifan wansu ba su da inganci wansu kuma suna da inganci Ashir qala sallallahu alaihi sallu khalfa kulli barrin wa fajiri sallu khalfa kulli barrin wa fajiri mana yake cewa akhrajahu ad-diya al-maqdisi fi al-ahadith al-muktara wa rawahu min tariq at-tabarani bi sanadihi an anas ibn malik bihi wa huwa isnadun jayyid malal zami ke cewa isnadin mai kyau kama haqqaqtuhu fil ahadith sahiha kamar da ya tabbatar da wannan cin silsilatul ahadith sahiha lamba na 1833 ورواه مكهول عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني وقال مكهول لم يلقى أبا هريرة وأنا سيدما إسنادي منقطع وفي إسناده معاذ بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدار قطني أيضا وأبو داود مقبول عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر في صلى واجبات تعالى تقول مسلمين إما أنا بيئة كما بيئة ana ko fajiri ne ko mai biyayya ga Allah ko da yana aikata manyan laifuka wal jihadu wajibun alaikum ma kulli amiri to hakan an sa shugaba to ya zama jihadi tare da shi dole ne barran kana aw fajira wa in amila al kaba'ir amma shi wannan hadisin hadithi ne wanda yake mai rauni to sai ce wa fi sahih al bukhari anna abdullah ibn umara kana yusalli khalf al hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ce abdullahi ibn umar yana sallah a bayan hajjaj ibn yusuf kuma yadda suka siffata hajjacewa cewa laisa bar bal ya kasance cikin masu yawan zubar da jini ne babban laifi wa kada ana ibn malik to sai ce wa kana al fasiqan zaliman haka yake rubuci wa kana al fasiqan zaliman satara na shida kenan daga sama shafi na da وفي صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ذا cikin sahih Buhari annabi sallallahu alaihi ce yace yusalluna lakum limamai suna muku sallah fa in asabu falakum wa lakum in sun dace kun dace kuma wa in aqta'u amma idan imam ya kuskure to falakum wa alaihi in shi ya zama ya yi bid'an shi to bid'an shi tana kan shi kai kuma da kai sunan ka dace ne salluna lakum fa in asabu falakum wa lahum in aqta'u falakum fa lakum wa alayhi sai ce daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala shi ba hadisi yana da rawu sallu qalba man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah ku yi sallah duk bayan wanda ya ce la ilaha illallah ko kuma ku yi sallah duk wanda ya kasance cikin musulmai ke ya ce akhrajahu daru qudni min turuqin wa da'afaha ya fitar da shi ta hanyoyi daban-daban ba ce hadithin da'if to sai ce i'lam rahimakallahu wa iyana أنه يجوز للرجل أن يسلم خلف من لا يعلم منه bida wala فسقا mutum ne ka zo masallaci baka san wata bid'a ko fasikanci tantar da shi ba to ya halatta kai sallah bayan shi bittifaqil a'imma duk da imam ya ga da wannan an yana annahu yajuzu lirrajuli an yusalli khalfa man la ya'lamu minhu bid'a wanda baka san wata bid'a tattare da shi ba wala fisqan ko kuma fasikanci bittifaqil ba, dukkan malamai sun yi tibaki akan haka وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأمون باعتبار الإمام sannan kuma baya daga cikin sharuɗan bin liman wai ba mu siyasan aqidan limani laysa min shartil intima baya daga cikin sharuɗin bin ma bin sallah musulmi ne kawai to shi kenan ana sallah bayan shi walau sallah khalfa mubtadi'in yad'u ila bid'atihi ko da haka yi sallah a bayan wanda yake mubtadi yana bid'a kuma yana kira zuwa ga bid'a shi aw fasik ko kuma kai sallah bayan fasiki zahirul fisk wanda yana bayyana fasikancin a bayyane wa huwa al-imamu ratib kuma sai aka yi dace ko rashin dace shine limami ratibi alladhi la yumkinuhu salatu illa khalfahu wanda ba zai yi kai sallah ba sai a bayan shi wannan kaman ada ke ka imamil jumu'ati wal idai gaban limamin juma'a kamar limamin idai idul fitri ko idul adha sai kasance shine limami kuma fasiki ne ko dan bid'a ne wal imamu fi salati al hajj bi arafa ko kuma a can arafa limami ɗaya ne yake jagorancin mutanen duniya gaba ɗaya da ce fa innal ma'muma yusalli khalfahu kawai shi ma mu haka bai sallah bayan limamin da yake yana a ko kuma yana fasikanci amma ko yanzu aka samu ga masallatai dai barkati a masallatan duk taku ne taku biyu masallaci ne idi kuma gashi na har zaka samu an samu ci gaba matuƙa sosai mashi Allah har filin station ma masallatan yi ne, a nan garin Jos har filin su ma akwai kamar gidajen mai guda nawa za ka yi kirga duka cewa masallatan yi wal imamu fi sala ya ce wa man taraka al-jumu'ata don an sami irin wannan limamin shine limamin gari kuma kuna da masallaci daidai sai ka bar sallah bayan shi sallan juma'a ko sallan jama'a khalfal imamil fajiri wa man taraka salata wa man taraka al-jum'ata wal jama'ata khalfal al fajiri fa huwa mubtadi'un inda akthar al ulama' wanda ce shi bare salla bayan din bidiya ba kuma ya kasance shi ɗin bidan shine limamin garin gaba ɗaya kamar yadda kaje kawai su kauyuka za ka samu masallacin su ɗaya to sai kai kace baraka bishi ba kai ahalu sunna ne to malamai suka ce kai ma dan bid'a ne wa huwa mubtadi'un inda akthari ahli al-ilm a inda akthari ulama mabiyancin malamai suka ce kai ma dan bid'a ne wasahihu annahu yusalliha wa la yu'iduha ko magana mafi inganci haka zaka yi sallah bayan shi kuma ba za ka maimaita sallah ba fa inna sahaba radiyallahu anhum kanu yusalluna al-jumu'a wal jama'a khalfa al-a'immat al-fujjar wa la yu'idun domin sahabbai sun kasance suna sallah bayan limamai wanda suke fajirai kuma ba ce suna maimaita sallah ba kama kana abdullahi ibn umar yusalli khalf al-hajjaj ibn yusuf wa kadhalika anas ibn malik kama taqaddama yace ce wa kadhalika abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru yusalluna khalf al-walid ibn uqba ibn abi mu'ayyid ne wanda yake shan giyan wa kana yashrabu al-khamra hatta innahu salla bihim subha marratan arba'an ya musalla raka hudu sai ce azidukum in kara muku ne fa qala lahu mas'ud ma zilna ma'aka mundu yawm fi ziyada dole kenan baya hana sallah bayan wanda zai zama fasiki ko kuma sallah bayan wanda yake bid'a wa fi sahihi a cikin sahih bukhari anna usman ibn affan lamma husira lokacin da yan tawaye suka zo suka kewaye usman ibn affan salla bin nasi shakhsun to sai aka nada wani limami da ba fa sa'ala sa'ilun usman sai wani ya tambayi usman ibn affan innaka imamu amma yanzu da daman kai ne imam wa hadha alladhi salla bin nas imamu fitna sannan wannan kuma da ya sa shi limanci shi ɗan tawaye mutunan ɗan limami da zai kuma ne ce yabna aki inna salata min ahsani ma ya ya'malu nas ai sallah tana daga cikin mafi kyan abin da mutane suke yi daga fa idza ahsanu fa ahsin ma'ahu in dai sun kyautata suka sun zo za su yi sallah to kai sallah tare da su wa idza asa'u fashtani bi sa'atuhum amma sun munanta to shikenan ka nisanci munantawa su to kaga yace inna salata min ahsani ma ya ya'malu nas fa idza ahsanu yani fa idza sallu to shikenan fa ahsin ma'ahum yani fa salli Ya ce wal fasik wal mubtadi to shi fasiki ko wanda yake Salatu hufi na nafsihi sahiha shi a kan kanshi sallan shi ta yi. to fa idza salla al ma'mum khalfahu lam tabqur Salatu. in dai sallan shi shi kan shi ta yi to idan wani ya bi shi ba shi ma sallan shi ta yi lakin innama kuriha man kariha as-salata khalfahu sai dai wanda dama suka kyamaci sallah bayan shi li'anna al-amra bil ma'ruf wan nahy anil munkari domin umarni da kyakkyawan aiki da hada mummuna dole ne to sai zama dole ka mai umarni ya bar wannan bidiya to suka karanta sallah bayan shi saboda al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar to sai ce min zalika anna man azhara bid'atahu man azhara bid'atan wa fujuran to dama asali wanda zai bayyana bidi'a ko fajirci la yurattabu imaman lil muslimin ba a sa shi imam ratibi ga musulmai to fa innahu yastahiqqu at-ta'zira hatta yatu ya cancanci mai ta'zir alƙali da tadda shi har sai ya tuba fa in amkana hijrahu hatta ya tuba kana hasana idza ya ƙaurace bai har sai ya tuba to wannan abu ne mai kyau wa idza kana ba'd nasi idza taraka salata khalfahu idan wasu ka bar sallah bayan shi wa sallah khalfahu wa khalfa ghairihi za a koma sallah bayan wani daban akthara dhalika fi inkaril munkar hatta ya tuba inda wannan zai tasiri har ya tuba aw yu'zala ko kuma a cire shi aw yantahi an-nas an mithli dhanbihi ko kuma mutane su daina irin abin da yake na bidiyoyi to fa mithlu hadha idha taraka as-salata khalfahu kana fi dhalika maslahatun shar'iyya in an bar sallah bayan shi ya zama akwai maslaha ta shari'a ce amma da sharadin fa malam tafut al-ma'mum jumu'atan wala jama'a ya zama matukan ba sallan jumma da za ta dinga wuce ka ko kuma babu sallan jama'a da ta dinga wuce ta wannan musamman kake kauyukan da masallacin su za ce masallaci daya kuma akwai wuraren da yawa to matukan za su wuce ka to babu wata maslaha ka ce ka bar sallah bayan sai kai sallan haka yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alayhi to yace wa amma idza kana tarku salati khalfa kalfahu ya futul ma'amumul juma'a in ya zama kabar sallah bayan shi kuma sallan juma'a za ta wuce ka sallan jama'a ba za ta wuce fahuna la yutraku salatu khalfahu to babu wanda yake barin sallah bayan yin wannan limami illa mubtadi'un sai dan bid'a to kaga shi wasu da suke a ahlus sunna ne anan cikin sharhul aqidah bin tahawiyya ce dan bid'a ne kuma ka ci mun musu ka ɗauko sharhul aqidatul tahawiyya sai ka karanta ga gani da yawa kuma irin karatun da aka dora suke ta in ka je karka bi zalla karka ci yanka ma karka ci abubuwa da yawa da yana ce karkai karkai to ashe ashe bid'a ke dora mutane wa yazullah kuma dai kaga wannan littafin sharhul aqidatu tahawiyya a duniya sanannen littafi a gurin ahlus sunnah to yace in dai zaka iya ba za ka iya sallah ba sai a bayan shi masallaci ɗaya suke da shi kwal to kai ka ja gefe ka ce kana sallah kai kadai to duk wanda yake wannan fahuna la yatruku salata khalfahu illa mubtadi'un mukhalifun lis-sahabati radiyallahu anhu sai wanda ya saba masahabbai ko wanda yake dan bid'a shine ke wannan وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة idan إذا shi ma. shugabanni ne suka sa shi kama ce gwamnati ne da shi ko hakimi ne da shi laisa fi tarki salati khalfahu maslahatun shar'iyya kuma babu wata maslaha ta shari'a da za ta sa kabar sallah bayan shi to fa huna la yatruku salata khalfahu baraka bar sallah bayan shi baraka yi sallah din bali salatu khalfahu afdal ce wannan ma kai sallah bayan shi shine bi kuma da kadan da kadan zai ka samu masha Allah za ka yi canje wayansu abubuwan da suke a masallacin da yawa kuma wannan an gwada da yawa an gani amma ka ce za ka ja gefe shi kenan kai za ka yi shekaru ne ma ba ka iya canja komai ba amma ka shiga masallacin kai sallah tare da su haka yana kalma ɗaya kalma biyu hadisi ɗaya hadisi biyu da uslubi mai kyau ya kan iya samu cewa kana iya canja har wayansu bidiyoyin ma da suke a masallacin fa idza amkana al-insanu alla yuqaddima mudhiran lil munkar fi al-imama wajaba alayhi dhalik inda ka samu daman karka gabatar da wanda yake bayyanar da bidiya, to wannan ya zama dole kama nan masallacin a ce to lalle wanda zai limanci wanda ya kasance kubutacce barin bidiya za a iya yin haka amma su gurare sun riga sun sa imamin su wanda ke shi irinsu ne to in ka je irin wannan guri sai ka bi su haka ne amma akwai masallacin da zaka iya zuwa daban yi sallah ba nasu ba to wannan ne wajibi a kanka shi shine ke cewa fa idza amkana al-insanu an la yuqaddima mudhiran lil munkari fil imama mudhiran lil munkari fil imama wajaba alayhi dhalik in dai ka samu daman karka gabatar da wanda yake bayyana munkari to wajibi ne akan haka lakin idza wallahu ghayruhu idan wani ne ya sa shi imamin ne ya zama ya zama shine limami walam yumkinhu sarfuhu an kuma ba ka cire shi daga limancin ba aw kana la yatamakkanu min sarfihi an imama ko kuma ba ka cire shi daga wannan limancin ba illa bi sharrin a'zamu dararan min darari ma azhara min al munkar sai dai ta hanya babba wanda za ta kawo sharri babba kuma za ta kawo cutarwa a cikin jama'a to shi ke fala ya juzu da fuhul fasadin kalili bil fasadin kalili in ka ce za ku tumfike shi da karbi zai kawo mafsada babba to shi ke kenan lokacin mafsada babba ba ta zo ta kusar da mafsada karama ba sai ka zance a bar shi cika gaba da haka wala dafu akhaffi dararaini bi husuli ba. ko kuma ka ce kana so ka gusar da barar karami karamin cutarwa da kuma sai a kawo babban cutarwa ya ce wannan sai ka bashi a nan to har zuwa ƙasa da yake cewa amma idan na filin jumu'ati in zai yiwu yi sallan juma'a yi sallan jama'a kalfal bari. a bayan limami wanda yake kumbatacce mai biyayya ga Allah fa aula wannan shi yafi min filiha khalfal fajiri da kai sallah bayan fajiri ka yace aula shi yabi wa hina idin fa idza salla khalfal fajiri min ghairi udhri idan kai sallah bayan fajiri kuma ba tare da uzuri ba fa huwa mawdi'u jihadil ulama wannan malamai sun yi shihadi in sallaka tayi ko bata yi ba minhum man qala yu'id wani sun ce to sai ka saki wa minhum man qala yu'idu aha fa minhum man qala yu'idu wa minhum man qala la yu'id wani sun ce ba zai ba to wannan yayi dogon magana dangane da wannan sai kuma yazo magana dangane da wanda ya mutu a cikin musulmai shi ma musulmai suna mai sallah ko yana biyayya ga Allah ko kuma baya yi to akwai kwatankwacin wannan maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi a cikin wannan majmu'ur rasail majmu'atul rasail wal masail an sa shi na hudu da biyar ke to anan yake cewa al musalli khalf al fajiri wal mubtadi'u la yu'id shi shekul islam yana daga cikin wanda suke da ra'ayin cewa ba a sake sallah in kai sallah bayan wanda yake da bidiya ka ashabil a'zar wal jahili kamar wanda yake da uzuri ko kuma wanda yake bai sani ba yayin sallah bayan shi baya sake sallah yace hatta innal musalli aljum'a khalfa alfajiri ikhtalafa an-nas fi i'adati salati malamai sun yi sabani wajen maimaita sallan shi shin zai maimaita ko ba zai maimaita ba wa karihaha aktharu mafiyancin malamai sun karhanta maimaitawa hatta qala ahmad ibn hanbal fi riwayati abdus man a'adaha fa huwa mubtadi'un idan wanda ya maimaita imamu amma yana ce shi dan bid'a ne wa hada azharul alqawlayn ibnu taymiya kuma yake cewa wannan ita ce magana mafi bayyana kai sallah sannan ka tashi kuma ka ce zaka sake sallar mutum dan bid'a ne to da yawa kuma ahlus sunna sun tafka bidiyoyin da yawa musamman lokacin wai sallama dai sallama biyu lokacin tana zafi sosai to da yawa zaka samu wani suna maimaita sallah kai ba dan bidiya bane sai dai kawai ka ƙara wa rahmatullah sai ka ga gamu ya yi tsaki ya tashi ya saki sallah ni ya kodi ja mu sallah kuma gani ido na billahi la ilaha illa allah ana ungwani ne sai ka samu kawai sun yi tsaki kawai sun tashi sun saki sallah to ba wa ana maganar sallama dai sallama a wanda ma ka san dan bidiya ne don ka bi shi sallah sai ka gane dan bidiya ne in ka tashi ka sake sallah imam Muhammad ya ce fa huwa mubtadi mutum ya zama dan bidiya kuma wannan yana iya faruwa misali ko matafiya ne sai aka kan damar da wani ya sallah to da ka ƙara sallar ko sai aka ji cewa ku kawo kaza ku kawo kaza ki sai ka gane ba manhajin ahlus sunna yake ba shikenan yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in aqta'u falakum wa alayhi yace baraka sake ba saboda mai da annas sahabata lam yakunu yu'iduna as-salata idha sallu khalfa ahli al-fujur wal bid'ah domin sahabbai ba sa maimaita sallah in suka yi shi bayan wanda suke fatici ko wanda yake bidiya sane ce lam ya'murillahu ta'ala qattu ahadan idza salla kama umira bi hasbi istita'ati an yu'ida salat kuma Allah bai gima daukaka bai umarci wani ba ko so daya idan mutum yi sallah iyayen da zai iya a ce mutum ya mai da sallah yace a kana asahhu qawlai ulama da wannan ya zama mafi ingancin maganganun malamai anna man salla bi hasbi istita'atihi Allah yu'ida in dai kai sallah iya yadda kai iya to baka maimaitawa mana in ya kasance ka bada cikakken rukuni da nutsuwa to ba a cewa ka sake sallah fi hatta almutayammim li khashyati albard har ma wanda zai yi taimama dan tsananin tsoron sanyi shi ma ba a ce maimaita sallah wa man adima alma'a wat turaba ko ya rasa ruwa ko ne sai turbaya idan salla bi hasbi hali ba ruwa ba abin mama sai kai salla haka to bara ce in ka samu ka sake wal mahbusu ko na za daure shi shi ma baya sake salla in dai yi ta haka to bare sake da ba wa dawul azar annabira da kuma wanda suke da uzuri wanda suke nadir ake iya samu wannan uzurin wal mu'tada ko kuma wannan uzurin da yake an saba irin shi wal muttasila wal munqati'a yace la yajibu ala ahadin minhum an yu'ida as-salah bai wajaba kowanne a cikin su bai maimaita sallah idza salla al-ula bi hasbi istita'atihi inda kai sallan farkon nan iyayen da zaka iya iyayen da zaka iya to shikenan sallan ta tafi bi idnillahi ta'ala وقد sahihi anna الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة ya tabbata cewa sahabbai lokacin da suka yi sallah babu ruwa babu taimama lokacin da Aisha radiyallahu anha ta yadda abu wuyanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci wani ya sake sallah bal ablagha min hadha min zalika anna man man kana yatruku salata jahalan wanda yake barin sallah da saboda jahilci bi wujubiha ya jahilci cewa sallan wajiba ce lam ya'murhu bil qada annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ziyara ba fa amr wa ammar fa umar wa ammar lamma ajnaba lokacin umar da ammar lokacin da janaba ta same su to umar lam yusalli shi umar bai salla ba ammar kuma ya birgima bayan kasa kamar yadda dabba take birgima kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su surama ba wa abu zarrin lamma kana wa wala yusalli shi ma abu zar lokacin da nazaba ta same shi bai salla ba ya jahilci wajabcin haka lam ya'muru bil qada annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ya rama ba to haka ita kawo misalai rashin ramuwa ga wanda ya jahilci al'amari ya kawo mana misali na ramadan akwai sahabi adibu na hatim shi yana cin abinci har sai ya bambance farin zare ne da bakin zare kuma Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi da ya rama ba bai umarce shi rama azumin ba sai ya tafi akan haka sannan har yanzu ya ce wal musibu fi salatihi wanda ke munanta sallah kaga sallan ba ta yi daidai lam ya'muru bi i'adati ma taqaddama min as-salawat sallolin da suka gabata cancan annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi ya rama wannan sallolin ba والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة, وال... بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن مسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة bayan da aka juya alƙibla to wanda ba san cewa an juya alƙibla ba sun ci gaba da sallah tsohon alƙibla annabi sallallahu alaihi sallama bai umarce su da su rama sallah to don yake cewa kenan sallah bayan wanda ya kasance baka san halin shi ba ko kuma wanda yake yayi bid'a don kai sallah ba a maimaita sallah bayan shi mana sallar da kai ke kenan Allah mai gima da kai karba to wannan gurare guda biyu ce ya kamata lalle mu karanto su domin mutum ya kasance abin da ka sani da dadin nan akwai malamai da suke cewa in karama fa to man a'adaha imam Muhammad ya ce fa huwa mubtadi'un laisa ala sunna ki to kenan sai mu dinga taka tsantsan da fata Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunin akhira ina za mu dakata nan kenan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا ومكينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا ولا تورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بل لا تمر أسرارك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك واخر دعوانا بحمد الله